A zaman kotun na yau Juma'a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a M.A. Udume, alƙalan kotun guda uku sun amince da hukuncin kotun baya kan cewa daga cikin adadin ƙuri'un da aka jefa wa gwamna Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP fiye da ƙuri'u dubu ɗari da sittin da biyar na bogi ne. Baya ga haka kotun ta amince da da'awar jam'iyyar APC cewa gwamna Abba Kabir Yusuf ba ɗan jam'iyyar NNPP ba ne, a saboda haka ba shi da hurumin tsayawa takara ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta NNPP. Suna na Kabiru Hamza Mai Goro. To alhamdulillahi daman abin da muka zata kenan. domin kowa ya ga abin da ya faru tun daga zaɓe har zuwa yau da al'an abubuwan da suka faru har muka kai ƙara to alhamdulillah ga shi gaskiya ta halinta yanzu jihar kano duk masoya jihar kano suna cikin farin ciki suna cikin annishuwa wannan kunci bai yi daɗi ba a ce wai misali mai girma gwamna abba kabir yusuf a ce wai ba ɗan jam'iyya ba ne kaga wannan ai an zo da son zuciya hankali ma ba zai karɓi wannan ba wasu 'yan jihar kano kenan suke bayyana albarkacin bakin su dangane da wannan hukunci na kotun ɗaukaka ƙara ta abuja sai dai a cewar barista Haruna Isa Dederi wanda ke zaman kwamishinan shari'a kuma antoni Janar na jihar Kano. Gwamnatin su da jam'iyyar NNPP za su tafi kotun koli. kowanne irin hukunci na kotu kasan yakan zo ne daidai da fahimtar ah, alkalan da suke shugabantar a ah, wannan kotun ko alkalin da yake fahimtar yake shugabantar wannan kotun saboda haka ita kotun ta faɗi hukuncin ta daidai gwargwadon fahimtar ta kuma wannan hukuncin na kotun ɗaukaka ƙara ne kamar yadda ka sani akwai a wata gabar nan gaba kuma ko ba a faɗa maka ba kasan cewa za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli ta ƙasa baki daya wadda irin wannan ba wai sabon abu ba ne an sha yinsa a jihohi daban-daban a cikin ƙasar nan. amma sakataren jam'iyyar apc na jihar kano honorable ibrahim zakari sarina na cewa. dole mu gode wa allah subhanahu wa ta'ala da allah ya ba mu wannan nasara a kotun ɗaukaka ƙara. wannan ba karaman ni'ima Allah ya yi mana ba ba wai mu kadai ma mutane ne har al'ummar gari wato ita gaskiya ɗaya take kuma daga kinta sai bata tun farko da aka yi zaɓe mun gaya musu cewa ko ga kuskure ga kuskure ga kuskure saboda komai doka ce ta yi shi ba wata sabuwar shari'a za su za su duba ne su ga alƙalan na tribunal sun yi daidai ko ba su yi daidai ba suka duba suka ce sun yi daidai wanda muka yi cross appeal na maganan cewa shi ba dan jam'iyya ba ne ta tabbatar da cewa eh gaskiya ne ba dan jam'iyya ba Tun a daren jiya ne dai aka jirge jami'an tsaro a sassa daban-daban na birni da kewayen Kano a wani mataki na hukumomin tsaro na tabbatar da doka da oda. Ai kasan Kano gari ce wanda Allah ya albarkaci mutane da jama'a don haka shi ma'aikaci har abada ƙoƙarin yake shi tare hakkin kowa kar a zalunci kowa kowa ya shina da irin nashi magoya baya to don haka dole shi jami'an tsaro ya yi kokari ya ɗauki matakin da ya zanna cewa insha Allah duk abin da zai tashi haka dole a nemi gudunmawar jami'an tsaro Bello Tambol kenan na rundunar 'yan sandan Najeriya mai ritaya. ya zuwa lokacin hada wannan rahoto da al'umma a sassa daban-daban na birni da kewayen kano na ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum bisa doka da oda mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria